Bayan da aka kashe Istifanus, tsanani ya tasowa masu bi a Urshalima, sai suka warwasu zuwa wurare daban-daban, ko koyeswa cewa Yesu mai ceto ne, warkar da mutane, kuma yin aikin al'ajibai, mutanen kuwa sun yi murna sosai domin abin da suka ji da kuma suka gani. Akwai wani mutum mai suna Filibus, shi ya tafi ta yankin Samariya, yana koyas da maganan Allah, yana warkaswa, yana aikin al'ajibai, mutane kuma sun gaskanta. Wata rana sai mala'ikan Allah ya ce mishi ya tafi ta wani yanki. ya tafi ta wani yanki, sai akwai wani mutum, wato shugaba ne daga kasan Ethiopia, yana karatu daga cikin littafin Ishaya. Sai Ruhun Allah ya ce ma Filibus, ya yi kusa da shi, sai Filibus ya yi kusa da mutum ɗin, yana cikin kekensa, sai ya tambaye sa, ya ce, Ka gane abun da kana karantawa? Sai ce, Ta ya zan gane, tunda ba wanda zai fasaranta mini. Yana karatu ne a kan inda za a ɗauke sa kamar ɗan rago zuwa mayanka, kuma bai ce komai ba. A cikin wulakancinsa, an hana mishi gaskiya. Sai ya tambaye Filibus, shin kan mutum nan yana magana a kan kansa ne ko kuma a kan wani daban. Farawa daga littafin Ishaya, Filibus ya fasara game da labarin Yesu. Sai Filibus ya ansa ya ce mishi, yana magana ne a kan Yesu. Daga nan sai suka ci gaba suna tafiya, sai ga ruwa, sai mutumin shugaban Ethiopian ya ce ma Filibus, ga ruwa, me yasa ba za a yi min baptisma ba, wato wankan tuba? Sai suka shiga, sai ya yi mishi baptisma. Nan take, sai Ruhun Allah ya ɗauki Filibus zuwa wani yanki. Sai ya ci gaba da yaɗa labari game da Yesu. Mutumin Ethiopia kuma ya juye ya koma gida. yana murna.